Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam mai tambaya na farko yake cewa wai shi goya aikin hajji. Eh, wanda ya yi mai tamattu'i zai iya goya kamar yadda mai islami zai goya wa fahimci zai tambayar nashi sosai ba. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, mun yi magana akan yarda fi da sarawarori cewa idan kana in kai harama da umra kawai in kaga dama za ka iya goya aikin haji ma'ana ka tsara aikin haji a niyan amma muka ce ka in kai tsawafi ko in kana cikin yin tsawafi in ka gama ba za ka yi ba saboda suka ce idan ka gama tsawafi ai umra ka yanzu bai rage saura ta aini ka ruku ne guda biyu aikin haji ma ka yi rabi in ka aikin haji kake yanzu za ka yi rabi saboda haka irdadin ana yi ne yi ka gama tsawafi ko a hanya ba an kayi harama ko in ka shigo maka ko ka sanar da wafi sai da ka zama da mana ka hada aikin ka da Allah ko da ka in ka gama tawafi ba za ka yi ba amma mace mai abin da mun ya ci amfani a yanzu ga mai al'ada mun ce idan mace tana da al'ada tana al'ada ba za ta yi tawafi ba ba za ta yi tawafi ba sai ta yi tsarki amma in ta riga ta yi tawafi ta yi harama da umar da ta girma tawafi sai zata da domin mun shiga a fada marwan da sai ta kai ta yi hanyar to yanzu mace ne ta riga ta yi harama da aikin da ta yi harama da matu ta yi harama da umra sai al'adar ta bai ɗauke ba har aka tafi arafa sai da ta zo farin kwana kwana uku ko hudu a fita arafa. kuma al'adar tana kwana shida yanzu idan ta tashi a za ta yi kaga nan ba abin da za ta sai kirga shi shi ne sai ta goya aikin haji a kan umra abin ta lahuma umra na ta ta zo ta bai rabbi ta lahuma ajiyar to don ta yi kirga shi ne ta zo ne kirani idan ta je ta yi abin nan ba magana na yi da abin za ta fitar mina ta fita har ba ta ajiye ta ranar sallah in ya dauke ta dauke tsawafin da in bai dauke ba kuma kiran da ya dauke ta zo ta yi tsawafin ta guda ɗaya shine na aikin hajji da ke na umra sannan ta zo ta yi safa da maro kwaya ɗaya shi ne na aikin hajji da shi ne na umara ta zo mai kira ne kuma ta yi hadaya to wannan shi ne abin nan to kaga ita ba a maganar dama wai ta gama tawafi ko wata gawa tunda dama ai bata samu daman yin tawafin ne shi yasa za ta yi za ta yi irdaji amma wanda ganin damansa ne yake son ya koya aikin hajji da umra wannan kuma kafin ya gama tawafi ka fahimta Malam wannan mai tambaya ce, Assalamu alaikum Malam. mutum ya mallaki shanu guda biyar yana kasuwanci da su sa'annan yana da kuɗi tashi miliyan takwas yaya zakan shi zai ringa kasancewa shanu na sayarwa ake nufi to na sayarwa ba da ruwan kuɗi da yake hannunka kamar yadda mai shago zai kiman kayansa to haka shi ma mai shanu wanda ya kasa yana sayarwa zai yi kima a yanzu wannan ina za a kai da ita za ka yi nawa in sai da ita za ta yi dubu ɗari biyar wannan za ta yi dubu ɗari bakwai wannan ɗari takwas a haka za ka ji sama amma yadda mai sai da motoci wannan motar za ta kai kaza wannan motar haka mai sai da takalma da sauransu to shi ma haka zai yi na'am wannan shi assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya hmm. yace malam an ce gwamnati talaka shine gwamnati yace to kenan duk bashin da gwamnati ta ci yara ta yi akan kowane talaka kenan to talaka shine gwamnatin aya ne ko hadisi ne kaga yan hausa ne dai muna bukatan a yi bayani ta me ma'anar talaka shine gwamnati yanzu kai ta yadda kai gwamnati ne kai talaka ne kai da kai ne gwamnati to abinda ake nufi da talaka ni a ina na fahimta ba ba haushe ne ni ba abinda ake nufi da talaka shine gwamnati in ba talaka ba gwamnati domin in ba wani da zaka shugabanta ba da zaka zama shugaba kai kadai ne ka ce shugaban kanka ne ko ne saboda haka dole sai da talakawa ake samun gwamnati duk shugaban ƙasar da shi kaɗai ne a garin su gawa zai mulka ko a ƙasar su kaga talakawan su suka mai da shi ya zama shugaban ƙasar in sarki ne talakawan garin su suka mai da shi ya zama sarki shi ne nan talaka su ne mai su ne gwamnati in ba su babu ne babu gwamnati in kuma kai a yadda ka fassara ne talaka shi ne gwamnati kenan duk zaluncin da gwamnati take yi kai ma ka shiga ciki za a rubuta maka alhaki kaga ba za ka yadda da wannan ba ya karo ma da qur'ani wala taziru waziratun izra ukra ko da ka gwamnati shugabanni su ne gwamnati mana ba talakawa don su suke cewa ayi su suke ba da umarni da da hani a kai kuɗi a shigar da kuɗi ayi wannan ayi wannan kaga wannan aikin shugabanci ne ta ce gwamnati ta yi hanya waye hanya shugaban shi ya hanya gwamnati ta yi asibiti waye wani mutum ne ya ba da umarni yake ayi sai dai rubuce-rubuce ne akwai wanda suke cike yaki a rubuta a fitar da wannan a fitar da wannan ko da aka maganin ba ba haka ba ne sai ce wato bashin da aka ciwo ba wa aka ciwo bashin ba kasa aka ciwo bashin ba nan yana kan kasa ko da aka idan aka je aka abin nan aka aka ciwo bashi madanin kasa ake sayarwa ko harajin da ake karba a kasa a biya biya ba yanzu tun tun kan ka zo duniya gwamnatoci suke cin bashi kuma suke kasa biya an taba zuwa aka kama talakawa aka ce sai sun biya bashin da gwamnatin baya ta zo ta karbo kaga ba su bane kenan saboda haka gwamnatin da ta ɗauko ko ba ta biya ba na gaba ita ne za ta biya gwamnatin gaba ita za ta biya a haka haka kuma wayanda ake bin bashi waɗanda suke bin bashi in sun ga dama za su iya kai ƙaran gwamnatin ƙasa ya ko kotun duniya in sun ga dama sai su kai ƙaranta ta ce sai an biya ta kuma dole a biya ta amma galibi zai wuya me suke yi galibi ya cewa ma suke yi an biya an biya abu ya kaza tun da dama akwai karya a ciki akwai kudin ruwa kan sai ka ji an ce to an rage wa Najeriya bashin da ake bin ta kashi kaza ko bangaren kaza sun yi World Bank sun yace wa Najeriya bashin ta to in ba a biya ba kuma gwamnati za a tata wata gaba za ta biya har duniya ta tashi gwamnati ake bi mana har duniya ta tashi har ta tashi kuma dama kudin ma za su amfana ba wanda za su amfana wannan shine magana na'am Ana wannan ya ce, Assalamu alaikum malam, ya ce mana ya halatta mai mashin ya da kai mutane zuwa coci in bai halatta ba kuma mai hukuncin su a to in bai halatta ba kuma ka ce mai hukuncin sa ka baka an sake ya halatta ka kai mutum coci ya daina cewa Allah uku don ka taimake shi yana za a tambaye ka ya halatta ka kai mutum gidan giya ka zai sha giya ya tsare ta bakin din kai sai kai gidan giyan nan na sha giya ya halatta ka kai ya halatta ba wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan ba haka taimaki wasu je saba wa Allah ba to tun da haka ne wanda zai je coci ai shi fi cancanta ma ya zama ramon don shirka zai je yi zai je ce annabi isa Allah ne maryam ita ma Allah ko annabi isa dan Allah ko haka da shirka da shan giya wanda ya fi mun shirka ko haka ba za ka kai mutum coci ba yawa amma ya lata ka kai gidanza. ko da daga coci ya fito amma bai kamata ka je ka tsaya bakin coci kana jiran fatin jama'a ka kama tafiyan ta hanya wani ya tsare ka cikin ko zai je wasu harkokinsa in kuma ya tsare ka ne baka san coci zai je ba ya ce sauke ni a nan shi ke na wannan kuma kana da huzuri a wajen Allah ta'ala amma ba a kai mutum wajen sabon Allah ko musulmi ne yau yake kan yi gidan mata ko ka yi gidan giya bai ta ka kai shi ballantana wanda zai je ce Allah guda uku na Allah malam sai masu tambayoyi wannan ya ce malam a sanya mahaifina a cikin addu'a bai da lafiya sauran masu Wala ba shi lafiya, ba shi lafiya, tsawon wani tsanimar da Allah ya masu bukatun su alkhairi. Kuma Allah biya wani bukatun muna alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين